اللهم إنا نسألك الهدى وتكرفاف والجنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم كي إذا من كي أزمي يوم كي هدو kai hudu ga ramadan hijira tana 1440 wanda ya daidai da tara ga watan biyar miladiya shekara ta 2019 za mu shiga sabuwar sura ita ce suratun ra'adi jiya mun gama da suratun yusuf alaihi salatu wassalam eh, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم آه، suratun ra'ad malamai sun yi sabani wajen inda ta sauka wasu na ce a makka wasu na ce a madina amma dai majoratin malamai suna tafiya cewa a makka ta sauka musamman ma surori waɗanda suke da huruful makatta irin alif lamura alif lamin hamin nun sad yawancinsu makiya ne ta ita din ma wannan ta fara da hurufu harful muqatta ko kuma huruful muqatta alifun lamun alifun lamun mimun ra'un so da haka kenan wanda suka ce makiya ne sun fi uh, sawaba maimakon suka ce madaniya ne tare cewa kodan sun ce sun yadda makiya ne amma ko su ayoyi da suna ganin su an saukar da su ne a madina uh, Allah madan ce alif lam tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakin akthara an-nas la yu'minun wadannan harufa da alifun da lamun da mimun da ra'un Allah shi ya baro sani game da su tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi na ƙur'ani wadda kake karantawa kuma mala'ika jibiru yake karanta maka zai unzila ilaika min rabika da abin da aka yi maka wahayi na musulunci da shari'o'i da dokoki min rabika haq gaskiya ne daga wurin ubangijin ka Allah yake ba kamar yadda mashirkan maka suke riyawa ba cewa wani alkurani kai ka kirkiro shi ba wahayin sa aka maka ba ko kuma aljanu ne suke gaya maka abinda za ka bada ka ce alkur'ani ne ko kuma bokaye ne Allah ya kare ta sai ce a min rabbika daga wajen ubangijinka yake ne Allah walakin na aksaran nasi tare da cewon ƙura'ani gaskiya ne wahayi ne daga wurin Allah amma duk da haka mutane layi uminin sun ki imani da shi sun ki gaskatawa bayani ya riga gabata cewa mafi yawan mutane ba su san gaskiya ba su aiki da gaskiya kuma ba su son faɗan masu gaskiya hasali ma suka ɗauki wasu laifuffuka wadda ba su yi ba ko ba su yi bincike ba saboda tsaban kiyayya su je su lafta musu ko su jingina musu allah ya sauwaka الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات والأرض وكم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله يتشيني ودي أوكا سمي بقي بغير عمد باتارة غفابة باتارة ba. باتارة ba با ترونها غاشكونا غني غاشنا أسمان كوا saman كلو kowa yana kallon ta gata nan a sama ba ta fado ba sama din da gairi amadin ba tare da fila ba kamar da na faɗa kwanaki ma gashi masallacin na yanzu filoli nawa ne a ciki amma sama da girmanta wata kan wata har guda bakwai na gashi nan ba su faɗo ba wannan ya nuna ikon Allah da girmansa Su masawa alal Allah ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da zatinsa da girmansa wasakkar shamsa wal kamar gashi nan ya fore rana da wata kowa yana tafiya cikin cikin falakinsa wani bai shiga na wani da sauran taurari liyajalin musamman zuwa ga sanannen lokaci na tashin kiyama an ɗiba musu su ta yin aiki har duniya ta ƙare har zuwa tashin kiyama kuma da rana ɗaya ba su taɓa saba ma Allah suka ƙi wannan aikin da aka saka su ba wanda yake saba ma Allah shine mutum da aljani amma su rana da wata yadda aka ce shi sai suke yi ba sabawa kuma haka za su yi ta yi har tashin kiyama daddar al'amura Allah shi yake jinji al'amuransa daga sama zuwa ƙasa yana ba da umarni a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza ba wanda yake tarayya da shi akan haka ya fassilul ayati gashi hina yana rarraba ayoyi hukunce hukunce hukuncin kaza kaza hukuncin kaza kaza bayanin kaza kaza filla filla la'allakum bi qa'i rabbikum tuqir wai ko aduwa da Allah ran tashin kiyama dai sa ku yi imani ku yaqini gaskiya ne waɗannan bayani da ake muku filla filla to Allah ya sanya mu da cikin masu imani tashin kiyama masu yaqini domin imani tashin kiyama cikin rukunan imani guda shida وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون fa huwa allazi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahara inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce ga wani aikin da yayi huwa allazi arda shi ya a ƙasa miƙe ta ga ta nan da faɗi da yalwa ka yi tafiya a ta babu kunci ka yi gini ka yi noma allah shi mana wannan aiki ɗin waje fiya rawa sai ya sanya duwatsu manya-manya an ta ni da bikum don kar ta yi girgiza don kar ta yi girgiza allah sanya duwatsu ga suna a ban kasa wa an haran ya sanya koramai rafuna tekuna ga sunan kai wa kullum samarar ga 'yan itatuwa nan iri-iri jalafi ya zauje da sinai ya sanya komi nau'i biyu mace da namiji baki da fari karami da babba in ya yi tace ne wani mai zaki wani mai tsami ga sunan dai ya yi ikonsa ga sunan ya nuna sarautarta ga ta nan allah ya ce inna fi zalika cikin wannan aiki da ya yi yawa yi gushin lailan nahara ga dare nan ya zo ya rufe rana an jima kaɗan rana ta tafi dare ya zo ana jima kaɗan kuma daren ya tafi rana ta zo haka ake ta yi ba su yi sai su saba ba inna fi zalika a cikin wannan aiki la ayatin ya yatafakkaru ga mutane masu hankali masu tunani wala su gane girman Allah su gane ikonsa su bauta masa shi kadai Allah ka sanya ba cikin qaumin yatafakkarun وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله يتي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغيره sinwan yuski bima'in yuska bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqilun ka gani can ya tafakkarun nan kuma menene yaqilun mutane masu hankali Allah ka sanya mu cikin masu hankali Allah ya ce ya sanya a cikin ƙasa ƙita'un mutajawirat ababen halitta ga sunan kusa da kusa suna makwabtaka da juna Wajen jannatun min anab ga gonaki nan na inibai wa zar'un ga shuke-shuke kala-kala wani shukan da yake wata ƙasa babu a nan wani shukan da muke da shi tsiron da muke da shi babu a wata ƙasa kala-kala ga sunan a ƙasar ma ya samu a wani gari ga wani da ɗan itacen da babu shi a wani gari wani an shuka shi a wani guri ba zai yi ba wani an shuka shi a wani guri ba zai yi ba yanzu akwai abubuwan da suke a plateau plateau state in ka shuka su a nan bauchi ba za su yi ba akwai da suke a nasarawa state in ka kawo su nan ba za su yi ba haka can kudu akwai abin da kuma in ka ɗauka a nan ka kai can ba zai yi ba hakanan kasashen duniya ga sunan wani tsiron baka taba ganin sa wai kaje wata kasan wata kasan kuma akwai tsiron ma da ba taba gani ba sunwan wa gairu sunwan wasu ga sunan suna haduwa wuri guda cunkus wasu ba su haduwa wasu yi nono wasu ba su yi nono ba dukkan su kuma yuska ma in wahid duk kuma ruwa ɗaya ne ruwa ɗaya ne kalansa ɗaya test ɗinsa ɗaya amma ya kai tsirran wani da zaki wani ba zaki wani da tsami wani ba tsami wani baki wani ba yaka yaka ga. Allah da ikonsa yanzu da kai da ka samu ruwa ka kada masa wani fenti ko wani sinadari sinadarin ya zama ja to duk tuban da ka saka ja zai yi in bulu ne duk bulu zai yi in girin ne duk girin zai yi saboda yanayin ruwan to me yasa wannan ruwan da aka shayar da waɗannan tsirrai gaba ɗaya ba su zama kala ɗaya ba ruwan kuma kala ɗaya ne wani ya zaki wani ya tsami wani ya bauri wani abin nan ga suna wani ya kanshi wani ya wari ko wani sa daban ya haka haka kuma ruwa in Allah ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil wasu mun fifita daɗin wasu kan wasu daɗi wasu fi daɗi a yan itacen Allah ce kai inna fi zalika la'ayati wani akwai abun lura akwai abun hankalta amma li qaumi yaqilun ga mutane masu hankali waɗanda ba su da hankali tunaninsu ma baya zuwa balle su san ikon Allah ne balle su gode masa balle su imani da shi balle su bauta masa kawai sun ga abun ne gashi nan kawai su ci su sha kaman dabbobi ba su tunanin wanda yi wannan abu balle su gane ikonsa da kudurarsa da iradarsa Allah ya sauwaka وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يتي وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها Khalidun. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in za ka yi mamaki to ga abun mamaki in dai har akwai abun da zai sa ka mamaki a cikin duniyan nan na magana to ga magana da ya kamata ka yi mamaki a kanta shine maganan kafirai da suke cewa Aiza kunna turaban a inna lafi halkin jadid suka ce idan mun mutu mun zama ƙasa kuma za ta yi a sake ta da mu to wannan magana ba abu mamaki a cikinta wai mai game game hankali ba za ka yi mamaki ba wadda ya ce wai idan ya mutu ya zama ƙasa shi zai yi a sake ta da shi a hura masarai? wannan magana ba abu mamaki ba ne da ya aka yi shi farko da me aka yi shi halittanka ta farko bai yi wahala ba sai a mai da kai kamanda wadda ya mota ya kirkiro ta bai masa wahala ba sai ya sake dobul kit ya kwafinta shi ne zai zama wahala? ai abu mai wahala din ai kirkiro ta da farkon shi ne wahala amma don ya sake yin irin ta maimaita abin da yi ya kalle ta maimaita ne wahala ciki da baka nan Allah ya halitto ka ya kawo ka duniya ya kashe ka kuma ka mutu ran tashin kiyama wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم نعم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا أوا كافرين سكتشي أئذا متنا وكنا ترابا ورفاتا أه؟ وإذا كنا إذاما ورفاتا سكتشي إذا مكا موت مكا زمو قشيد الدجاجي muka lalace cikin ƙasa eh a inna la mab'usuna khalqan jadida da mu sake a sake ta da mu a mana sabon halitta haka suke bada ina ina ai ko ku zamo karfe ko ku zamo kasa ko me ma ku je ku zamo Allah zai sake ta da ku kuma sabuwar halitta yawa sai zana Allah ya ce wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum inda in za ka yi mamaki kai manzo Allah ko kai mai sauraro to kai mamakin maganar su da suke cewa ai za na turaban a na lafi fi khalqin jadid in mun zama kasa mun lalace kashin mu ya diddige za mu a sake halittar mu sabuwa Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wadanda sune su kafirce ma ubangijin su da wannan kafirci ne idan mutum bai dada tashin kiyama ba kafiri ne kafirci ne sai sa rukunan imani guda shida akwai imani tashin kiyama can bayan an mutu za a tashi awwa wa a aglalu fi anaqihim ran tashin kiyama za a sa musu ƙuƙumi a wuyansu daure su tam daga nan kuma jefa su a wuta da kama Allah ce wa ula'ika ashabun nari kun fiya khalidun waɗannan kafirai in sun shiga wuta za su dawoma ba fita kafirin ya shiga wuta ba fita musulmi ne in ya shiga wuta zai fita bayan azabtar da shi da laifuffukarsa amma kafirin ya shiga wuta ba fita Allah sawaka ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب الله يتي ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبله المصلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن la لشديد العقاب Allah ce su kafirai suna yi maka gaggawan zuwan azaba ita ce sayi'a suna ce ta zo ta zo ta zo ta gabanin imani wadda shi ne ake fatan su yi imani su yarda saboda kara musu azaba suna gaggawan azaba ta zo Allah ce wa qad khalat min qablihim al masalat misalai kala kala masalat jam'u masal misalai da yawa sun gabata na kafirai waɗanda suka irin wannan gaggawa an halakar da su an azabtar da su wa qad khalat min qablihim al masalat misalai da yawa na kafirai mutanen annabi nuhu ne mutanen annabi musa ne mutanen annabi sha'ibu ne ga suna duk abin misali ne duk izina ne an halakar da su saboda gaggawan azaban da suka yi ta zo kuma ta same su amma ga shari su ma ba su bari ba wa inna rabbaka lazu makfiratin lina lin lalle ubangijinka Allah mai yawan gafara ne ga mutane ala zulmihin a bisa kafurcin da suke mutane suna kafirci suna zaluntan kansu amma duk da Allah yana neman ya musu gafara kuma suna ki wa inna rabbaka la shadidul iqab ubangijinka Allah ne tsananin azaba ne mai tsananin hukuma ne ga wanda ya kafirce masa don haka nasiha tara ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي innama anta munzir wa likulli qaumin had Allah ce kafiran makka suna gaya maka kai manzon Allah cewa da ma a saukar masa da wata mu'jiza mana shine aya wato mu'jiza wadda su ganta karara ta ma yan saukar musu ai sun gani idan kari suke nema wannan kuma amma ga fashewan wata wata laula unzila alaihi ayatun min rabbi da mana saukar masa wata mu'jiza wanda su ganta karara kafin su yi imani Allah ya ce a inna ma anta munzir ai ba kai ne mai saukar da ayar ba waye mai saukarwa Allah ne kai iyakan ka kawai Allah kai gargadi iyakan aikin ka gargadi amma mai saukar da mu'jiza Allah ne in ya ga dama ya saukar bai ga dama bai ki ba mai tilasta masa maganan kafirai zai sa Allah ya wani abu a'a sai ya ga dama awa Allah ya ce wani kulli qaumin hat duk wata al'umma tana da mai shiryarwa tana da annabi hede ke kowace al'umma tana da mai shiryarwa manzo shi shine mai shiryar da su sun ki kamar da annabi nuhu shine mai shiryar da mutanen su suka ki kamar da annabi ibrahim shine mai shiryar da mutanen su suka ki li kulli qaumin had ay nadiyin wa nazir dan a yanke hanzari a yanke hujja الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده bi Allah ya ce shine masanin gaibu shine masanin abinda da kowace mai ciki take dauke da shi zakarun aw unsa namiji ne ko mace kuma shaqiyun aw sa'id mutumin kirki ne ko dan iska ne Allah shi ya sani wa mata tagidul arham ai wa matan kus shin cikin nan ma zai cika wata tara a shi ko ba zai cika ba ko barinsa za yi duk Allah shi ya sani ba kuma wani likitan da ya sani ba likitan da ya sani iyaka likitan shi ne ya sa na'ura na'uran ta nuna masa abin da ke ciki amma in babu na'uran bai sai komai ba amma Allah da na'ura yake dubawa wa matas zat da wadda cikin zai wuce ma wata tara wani ma ya kai shekara guda wani shekara biyu wani shekara uku da ma wanda zai karu akan daya ta aifi biyu ko ta aifi uku duk Allah ne ya san wannan wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai yana da adadi a wurin Allah akwai sa shi ya ga dama yawa wata ta haifi daya wata ta haifi biyu wata ta haifi uku saboda haka ma wani ya zo da rai wani ya zo babu rai wani ya yi barinsa duk yana hannun Allah yana hannun Allah عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال واتو كاجي شيني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allah shi ne masanin abin da ke fake da abin da ke fili abin da ke fili ya sani abin da ya ɓuya sani duk ɗaya alkabir shi ne babba almuta'al maɗaukaki wanda ya kowa ɗaukaka yana sama سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله يجي sawa'un minkum man asarra ƙaula wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bin laili wa saribun bin nahar Allah ya ce daidai ne daidai ne ba bambanci da wanda ya bayyanar da maganarsa da wanda ya ɓoye ta duk Allah ya ji Allah shi ya san karatun kurma duk abin da ka faɗa in a daki ka faɗa in a rami ka faɗa in a sama ka faɗa in a ƙasa ka faɗa duk Allah ya ji da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye duk ɗaya wurin Allah haka Allah baya ɓoye ba ɓoye masa komai ba abin da yake ga Allah da kai yace sawa'un minkum man asarrar qawla wa man jahara bi wa man huwa mustaqfin bil laili wa saribun bin nar da wanda ya buye cikin dare da wanda ya bayyana ayyukansa da rana duk daya dare da rana duk daya ne a wurin sa ka shiga cikin duhu kai barna ya ganka kai da rana ya ganka ba me yake buya masa babu kamar yadda maganar ka ba ta buya masa haka aikin ka baya buya in ka shiga hotel ka buya ka ganka ka buya a ɗakin gidanka ka buya a ofis ɗinka a shagon ko’ina duk daya ga mutane su ji tsoron Allah kawai shi ne lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Allah ya ce lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yafazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal Allah ya ce kowane mutum yana da mala'iku masu kiyaye shi masu kiyansu a gaba gare shi da baya gare shi kowanmu ba suna kuma canji suna canji wannan su yi aikinsu su tafi wannan su dawo wannan su tafi kowa wa ma ya alamu junu da ka illahu ba wanda ya san adadin mala'iku sai shi ya yi su kaca-kaca suna nan a cikinmu suna sama suna ƙasa ba inda ba sa nan kai mala'iku tare da kai eh, wadda suke kiyaye ka in ba mala'iku faduwa za ka yi min amurillah kuma suna haka ne da umarnin Allah ba da ra'ayinsu ba ba da son su ba Allah ne umarce su la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru su ba sa saba ma Allah Abinda aka ce su yi shi suke ba sa ci ba sa sha ba sa gajiya tun halittar su aka suke ba sa gajiya balle ce za su yi bacci su barka ko da su zauna su huta ba sa wani ba sa maci ba ya ka Allah ya jikin inna Allah la yughayyiru ma bi biqaumin Allah bai yin ni'ima wa mutane ya zo ya dauke ta haka kawai a'a kuna cikin ni'ima ya dauke kawo muku talauci kuna cikin nema zaman lafiya ya dauke kawo muku tashin hankali musiba a'a Allah ba haka ta ya musibu suke samu mu ya talauci zai ke dame mu gashi Allah ce baya haka hatta yugayyiro ma bi anfusu shine amsa din in aka tambaye ka me yasa gashi Allah ce baya saukar da wata musiba bayan da ga zaman lafiya ko ya kawo talauci da ba ga wadata baya haka to yanzu ga talauci har yanzu ma albashi wasu ba su samu ba ai musiba ne ga rashin lafiyar yanki da nafas ga amurobas ga sunan dai fitintunu yaka yaka to amsan shi ne a ta ma biya sai mutanen sun canje ni'imar su da kansu suka canje zaman lafiya suka kawo rashin zaman lafiya suka canja wadata suka kawo talauci don sun yaga shi kenan ta sauka kenan duk abin da ya same mu muka jawo da kanmu wannan shine kawai amsa mu ne in lalacaccen gwamna aka samu kuka zaɓo shi ko ba kuka zaɓo ba har ma kuna maguni ma kuna rigin wajen zaɓowa kuna shiga gidan rediyo ku yi ƙarya ku yi ƙarya abinda ba yi ba ku ce an yi don a zaɓi wanda kuke so to shi kenan in musiba ta sauka ko na talauci ko na rashin albashi kar ku zargi kowa ku zargi kawunan ku domin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka Allah ya faɗa Qur'ani Allah ba canja ni'ima na mutane sai su canja da kansu saba masa shikenan sai ta sauka magana ta riga ta kare wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aidikum Allah ce duk musibar ta kuka jawo ta da hannunku da hannunku Allah ya ce ka jawo kaga bai ce ma da da hannunku Shin kenan yanzu kar mu zargi kowa ya mu zargi kawunan mu yawa wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya jarrabe ne ya jarrabe wasu mutane da mummunan abu talauci ne musiba ne tashin hankali ne Eh? To bala marar da lahu ba dai sai tun kuɗe musu sai wannan bala'in ya zo sai jarabawan ta zo wa malahun min duni ba su da kuma wani wadda ba Allah ba min walin wani majidinci wani wali babu kaji ba wani wali da zai hana musiban Allah ta same ka babu shi ba wani majidinci ba wani wadda zai kare ka da haka kenan sai musallama masa musallama mawa Allah mu miƙa masa komai nasa ne shine mai duka هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال أوا ga wani aikin da Allah yake shi kadai ba mai tarayya da shi huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yushi sahaba thiqal Allah ya shine yake saukar muku da albarka walqiya ga walai walai walai kaman wuta wa yake haka ko ko da ta wuce shi yake oh ta ayi shine abin bauta gashi nan kuna kallon walƙiya yanzu ga gaje iskan da aka yi da walƙiya da ruwa mutane sun yi asara Allah ka mayar mana idan walƙiyar nan ta zo Allah ce halin da kuke shiga ku mutane haufan wa tama'a kuna tsoro kuna kwaɗayi tsoron ne abinda da dai biyo cikin ruwan ko tsawa ko iska ko guguwa ta ɗaya kan gidanku kuna tsoron wannan wa tama'a me kuke kwaɗayi ruwan ya sauka ku samu ku sha da ku da dabbobinku da tsirrai ka duba Allah ya haɗa kishiyoyin biyu so gani ba tsoro fata tsoro kwaɗayi kuma duk an faɗa duk kuma duk ya dace tsoron musiba tsoron bala'i da ruwan da zai zo da shi fatan alherin da ruwan da zai zo da shi kaga Allah sanya kishiyoyi biyu a lokaci guda Allah kenan matsani ga garaba dau ci gaba wa yunshi'u sahaba thiqal shine yake tayar da giragizai hadiri masu nauyi kuma iska ta kora su yanzu ruwa kawai cikin tanka daya trela guda ya kaga nauyinsa yake to kasan ruwan da ake a bangare guda a lokaci guda kasan trela nawa ne trela nawa ne uncountable uncountable ruwan kawai yanzu da da tara shi a zubo maka shi a gidanka wallahi mutuwa da kai nauyinsa kawai sai kashe ka nauyin ruwan kawai kama daga gashi nan yana tafiya a iska tana kora shi tana kora shi ya je inda Allah yake so a saukar musu kuma bai kadarin ma'alum ma na saukar musu gwargwado ne inda da sauko shi da yawa ruwan kawai kashe mutane Allah sarkin iko ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله نعيكم wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi wal mala'ikatu wannan madalla ya sunnanta wannan ya zama addu'an ana ruwa in ka ji ana tsawa to suka ce menene subhanallazi yusabbihu ra'adu rad bihamdi wal mala'ikatu min khifati in ana ruwa na tsawa abinda ake faɗa kenan insha Allah in kai wannan irin gatarin da ake ce gatarin aradu wanda ke kona bishiya ke kona mota ke kona mutane ba zai same ka ba an gane tare da cewan masana yanayi suna gargadin cewa ana ruwa mutane su daina zama a gindin bishiya da gindin eh, wani karfe ko wani abu dan yawanci ya fi faduwa a kan bishiya ko akan wani bai cika faduwa a fili ba shi wannan abin da yake sauka daga sama ke kona mutane din a rayi halin maganinsa kawai bayan ka kiyaye wannan addu'a Subhana hmm, subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdi wal mala'ikatu min khifati sarki ya tabbata ma Allah wadda hatta tsawa yana masa tasbihi bihamdi yana gode masa to mu ma sai mu wal mala'ikatu min khifati mala'iku ma suna yi saboda tsoron Allah da suke yi wa yursilu sawa'iqa to shine fa ke turo da wannan iska mai tsanani wanda suke dauke da wannan abin da yake jefo wannan tsawar kamar kasashen da suka ci gaba in ruwan damuna taro sukan yi amfani da rada su gano shi daga nesa sai su sanar da al'ummominsu kowa ya nemi mafakewa kowa ya nemi rumbuya kama amerika suna haka amma munan babu babu da shi sai ya sauka ya yi ta'adi tukuna ma ke gane yana zuwa amma su suna hango shi daga can kuma a sanar da mutane su fake shine sawayek fa yusibu biha man yasha sai Allah ya samar da sai ya aukar da shi ga wadda Allah ya ga dama ya kashe na kashewa ya ji ciwo ma wadda ya ga dama wahum luna filla kafirai suna jayayya game da al'amarin Allah suna jayayya game da al'amarin Allah suna nema masa abokin tarayya suna nema masa kishiyoyi alhali wa shadidil mihal ba abu ne mai yiwa ba saboda tsananin karfinsa saboda tsananin ikonsa saboda tsananin kamunsa ba zai ai fito na fito da Allah ba amma kafirai suna fito na fito da Allah suna ji an ja da Allah suna yin abin da ba zai yi ba Allah ya sauwaka له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله الله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء illa ka basidi kaffaihi ila alma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibaligi wa ma du'aul kafirina illa fi dalal kaga wani misali da Allah ya buga Allah ya ce da'awa ta gaskiya addu'a ta gaskiya na Allah ne shine tauhidi la ilaha illallah ba hada shi da kowa ba a roƙonsa tare da kowa ba a bauta masa tare da kowa lahu da'awatul haqq ba a bauta masa tare da wani ba a kiransa a roƙe shi tare da wani an gane wannan amma wallazi ne yad'una min dunihi kafirai da suke kiran wani wanda ba Allah ba ko suke bauta wani ba tare da da Allah suke hada shi da wani suke kiransa su kira shi kira lata su kira su uzza ko su kira ababen bautar su waliyan su la yastajibuna lahu bi shay'in Allah ya ce ba za su amsa musu da komai ba ba za su amsa musu ba za su iya ba amma Allah ka roke shi in ya ga dama nan take zai amsa maka ya biya maka bukata in musiba ne ya fitar da kai ya tsamar da kai ya yaye maka daga cikin halin da ka fada la na lahu bishe ba za su amsa musu da komai ba in ko za su amsa to ga misali illa ka ilal ma'il ya bulu ga fahu kamar mutum ne kawai mika hannunsa ga ruwa a can ga ruwa can misali a jikin filan nan shi kuma yana nan sai yana haka ruwan nan ya taso ya shiga hannunsa ya sha zai yiwu haka kawai ka nika hannunka ruwan ya taso cir ya shiga hannunka ya zo ya shiga bakinka zai yiwu to wadda yake roƙon wani wadda ba Allah ba haka ne yadda ruwan can ba zai taso yana nesa ya zo ya shiga bakinsa ya shiga ba ya shiga hannunsa ya shiga bakinsa ba haka na wadda yake roƙon wani wadda ba Allah ba bukatarsa ba za ta biya ba zai samu abin da yake nema ba in kuma zai samu to shikenan duk lokacin da ka ji shirwa kawai haka da hannunka iska ya ga kawai ruwan ya taso ya shiga ya shiga bakinka ka gwada ka gani in zai yiwu to in ko ba zai yiwu ba haka nan ka roki wannan wanda ba Allah ba ba za ka samu abin da kake nema ba in kuma za ka samu to wanda ya mika hannunsa a iska ba zai samu ruwa ya sha ya ga wannan misalin illa ka ba su da kafaihi ilal ma'il ya bulu ruwan ya taso ya shiga bakinsa ka mika hannunka a iska ruwan dan yana tsoronka don yana shakkanka ya tashi daga inda yake ya shiga hannunka daga hannunka kai kuma ka sa a bakinka ko? wa ma du'awul na illa fi Allah yace addu'an addu'an kafirai suke addu'an da suke roƙon wani wanda ba Allah ba ba komai suke ba aikin banza suke kawai suna wahalar da kansu ne suna bata ma kansu lokaci ne ba za su su ba za ta biya ba da aka duk wanda ya roƙi wanda ba Allah ba ya yi aikin banza wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ya yi aikin banza kamar wanda ya mika hannunsa a iska yana son ya sha ruwa sai ya yi aikin banza ya wahalar da kansa a banza to haka mai roƙon wani wanda ba Allah ba wannan misali ya yi. lokaci ya yi za karanta mana tambayoyi ah, Assalamu alaikum. Ah, wani tambaya hukunci wato irin direbobin da suke aiki na tuka motar haya kullum ya za su yi da batun azumin ramadana eh? direbobi da suke aikin tuka motar haya kullum musamman wanda aka ce mata biyu yake ruwa da ba su lokacin duk shekara direban da yake aiki kullum wajen tafiya ko jirgin sama ko mota kullum yana hanya shi an masa izini idan yana tafiya zai iya shan ruwa idan ramadana ya wuce ya rama to wannan abin da malamai na zamani suka ba da fata irin su shek bin bas shek salu usaimin su dr fauzan ali fauzan da dai sauransu suna ba da fatawa da hadi cewa wanda ya kasance a wannan hali kullum yana bakin tafiya to shi kenan idan lokacin da ake ramadana lokacin zafi ne kamar yanzu lokacin bazara lokaci mai zafi azumi da ya wahalar da waɗannan direbobi ko na jirgin sama ko na mota to sai su sha su sha ramadan ɗin gaba ɗayansa idan lokacin da ramadan ya wuce a cikin shekara in lokacin hunturu ya zo suna tuka motar sai ta su rama wannan azumin da suka sha tun da dama ita shari'a duk sauƙi yake nema lokacin sauƙinsu kuma wani lokaci lokacin hunturu sai su yi azuminsu na watan ramadana a lokacin an gane Allahu alam wannan ishihadi ne daga gare su <clears throat> wani kuma tambaya hukuncin mutumin da ya yi ta tunani har mazi ya fito masa ne matsayin azuminsa sha wannan tambaya wani mutum zai tunani har wani abu ya fito masa eh? da azumi da ramadana ne kun kana kai karatun qur'ani yana nan tambaya ba na san amsa ta malamin shi gaba ba tambayan waɗanda abubuwa ne kamata mutum ya yi buɗe baki da su idan ya zo shan ruwa eh, abubuwan da ya kamata mutum ya buɗe baki da su manzo Allah ya karantar na farko ana son ɗanyen 'ya'yan itace itace 'ya'yan itace vegetable fruit ka yi amfani da shi in baka samu ba dibino in babu dibino ruwa su da na abubuwa uku da ake so a yi bude baki da su daga nan kuma bai hana in cikin ka ya fada ka ci wani abu mai nauyi ba ko mai abu amma dai suna ake son ka fara da su Ya'yan itace dibino ruwa na an ba tambayar cewa eh, wasu idan ba sa iya cin abinci da dare sahur kenan ita gaji mai matsayin azumin su wanda ba sa iya cin abinci in sahur in ma baka iya cin abinci da daddare ko ruwa ka sha in ka sha ruwa ka yi suhur kuma ka samu ladan suhur don akwai lada duk abin da shirya ta ce ka yi da lada da aka yi mara iya cin abinci mai nauyi ba zai bata maka ciki ko ma ba za ka iya cewa ka sha ruwa ka koma ka abin na ɗinka ka kwanta ko ka ci gaba da nafilfilinka ko ka ci ko da na kwaya ɗaya ko biyu an gama kamar tunatarwa ke cewa wai eh, akwai maganar da kai cewa a cikin wannan tafsiri na wanda za a rika taɓa maganar salafiya eh salafiya ko salafiya eh insha Allah ba ma maganar salafiya ba maganar da wasu ke maganar ka'idodi na usulul fiqi da ka'idodi na qawaidul fiqhiyya insha Allah da daddare za mu rika yi wanda yake son karuwa dalibai da wannan ka'idodin su rika zuwa karatun dare domin da daddare an ɗanfi nishadi an ɗanfi kwakwalwa ta fi caji da hakan nan muna ba shawara su zo da daddare shi ma wannan na magana kan salafiya din shi ma shi Allah da daddare da yi shi amma ba lalle daren yau ba an gane wannan wannan shine eh, sannan maganar janareton mu a koda ne alheri kan dai sayi mai ma janareton mu biya bai samu ya saya ba to mun karbo duron biyu duron biyu din nan kudin da yawa haka ne ya kamata yana kanmu ne ga baki ɗaya ba yana kan malam ba sai kowa ya bada nasa a samu a biya alhamdulillah ma waɗanda su ma sun bada taimakon su masu ƙungiyar masu gas na muda lawan wadda ciyaman ɗinsu shine sani kato wadda su suka kawo maimakon yanzu ya kai 230 sun sayar 115 kaga sun rage naira 15 biyar akan kowace lita daya to Allah ya saka musu alheri to mu kuma da ni da kai sai mu karo karo mu biya saboda haka nan sai ku fara wadda da dare da rana duk za a yi a samu a biya su kudin su don ba a biya su ba shi wanda ya ce zai biyan ya samu jarrabawa jarrabawa shine kun riga kowa kun sani jarraba da aka shiga dan albashin da za a biya ba a biya ba Allah sauwaka eh, akwai sauran lokaci a amsa tambayi ko babu akwai minti bi sauran masu saurari bismillah malam ci gaba ci gaba ci gaba mutum ne ya je yana neman aure da lafiyansa kalau har ya kai sadaki ba dora aure ba sai kwanta asibiti bai da lafiya abokan suka je wajen amaryar kenan ko ko budurwar wajen iyayensu suka je ko wajensa wajen shi ne aiki kenan ehe bai da lafiyan duka suka je suka ce a sa rana tofa sai aka sa rana sai aka daura aure da kwana biyar ta zo ta gaishe shi asibiti sai ya mutu dama na san da za a je kenan eh, eh mutu ba ta da gado ba ta da idda ba ta da gado ba ta da idda awa don ko da an kai sadaki ai kai sadaki ba daura aure ba ne an daura? a inda an daura? a yan daura za ta yi idda kuma tana da gado a once inda an daura aure za ta yi idda na wata hudu da kwana goma kuma za ta ci gadonsa zai ci gadonta haka nan shi ma mutum da za a daura musu aure da mace kafin ta tare gidansa tana gidansa sai ta mutu to zai ci gadonta wani abin da shari'a kenan ta ce da haka ita ma tana da gado kuma za ta yi idda an gane wannan yawa ai na daura na daura kawai sadaki aka kai ba ya aure ba a inda ya daura za ta yi gadonsa sa kuma za ta yi idan ko yana kwance ne yi na ma aka ce maka yi mana eh in ce da yaddan sa aka je aka yi in ce da yaddan sa a inda da yaddan sa magana ta kare da ba da yaddan sa bane to wannan shine kuma akwai abin da zai taso amma tunda da yaddan sa ne ba magana za ta ta ci gadon sa kuma za ta yi masa idda saura minti ɗaya ko na'am eh mutum ne ya saki matarsa saki nawa saki ɗaya ko biyu bayan ta gama idda ya sake biyan sadaki ya aure ta ah, to dama ta gama idda ne a ah, sai ya sake biyan sadaki eh, ya sake daura aure naji a ah, saura ɗaya saura ɗaya matukan ba cika uku ba matukan bai cika uku ta je ta auri wani ba in ɗaya ne in biyu ne yana nan ko da ta je ta auri wani ya sake ta shi ya sake aurenta to saura ɗaya in bi ne in kuma ɗaya mata da can to saura bi kenan baya rushewa sai uku sun cika cir ta auri wani tukunna shine da su rushe a fara daga farko an bayanci wannan wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai da daddare Allah ya kai mu